Kalangu. Daga nan birnin Yame shirye-shiryen studio Kalangu kuke sauraro karfe biyar da minti talatin cip cip ga labaru da harshen Hausa mai gabatarwa Gungu Muhammad Dantani. cikin labarun za ku ji bayani akan dokar hana babura zirga-zirga a cikin shimfiɗar wasu gundumomin yankin tilaberi tawagar ƙwallon ƙafa ta Nijar ta kwashi ƙasa a gwiwa bisa kwamɓalar kofin duniya idisar da ke wakana a ƙasar indiya batar yara a birnin maraɗi shi ne jigon hirar shirmu na musamman a yau za ku ji shi bayan kun sha labaru Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da wannan lokaci yanzu kuma sai a gyara zama a sha labaru da harshen Hausa dalla-dalla. Sati biyu bayan komawar shigar makarantun boko aji na shekara 2017-2018 malaman ba da karatu 'yan kwantarage na wasu komin ɗin karkara na yankin Agades, Ingal, Adarbi, Sanar da Cirozerin har yanzu ba su shiga wuraren da suke ba da karatu ba suna jiran alawus ɗinsu na watan Satumba. mun wato kamin su isa makarantun nasu ga rahoton da Musa Mamman ya aiko mana. Yanzu haka ba a soma ɗaukar darussa ba a cikin waɗansu makarantun boko na karkara da ke cikin waɗansu gundumomi na jihar Agades. Wannan kuwa ya biyo bayan dalilin rashin kasancewa malamai ne da har yanzu ba samu albashinsu ba. Ga ra'ayin waɗansu malaman. Da alawus kawai muka dogara, idan ba mu same shi ba, yaya za mu yi mu motsa? Alhali akwai tsadar rayuwa, muna da nauyi a kanmu, ga haya, ga iyali. Yau sha takwas ga watan Oktobar, amma komi ba a yi ba mafi yawan malamai suna nan na shi kama aiki na dawo da nufin in koma cikin sati daya amma abin bakin ciki har ranar yau ba a biya ala'us ba ofishin daraktan da ke kula da makarantun bokon firamare na agades suna da masaniyar matsalolin da suka kawo wannan latti sai mu saurari sani kane darakta na jihar agades Gaskiya an samu jinkiri wajen biyan alawus har zuwa yau. Mun tanadi takardun jerin suna yan malamai, mu aika a yamai. Sai dai wasu daga cikin abokan aikin mu inspector sun yi kurakurai gani da tsarin da ya kamata a bi. Hakan ya sa ma'aikatar minista ta yi watsi da duk takardun da muka aika. Dole sai an kawo gyara ga waɗannan kurakuran. Eh, eh, a cewar magabatan da ke kula da makarantun firamare suna tsammanin za a samu maslaha inda suke kyautata zaton share ma malaman hawaye nan da makonni masu zuwa. A gaida Mutari Muhammadu da Asumana Shina da wannan fassara. Domin girka daidaiton kasahi ga masu kula da bada karatu, fadar ministan bada darasi a cikin kananan makarantu ya shiga shimfiɗar da tsarin rarraba malaman koyarwa da suka yi cunkoso cikin birane domin su kama aiki a makarantun boko na kewayen birane da kuma na karkara. ko a cikin yankunan da ke fuskantar karamcinsu ko ina aka kwana da wannan tsari ashana hima darikta mai kula da wannan aiki ya yi bayani kamar haka ko kowace jiha an ba ta izinin ta yi riba ta gani ita ma ta ɗauka da cikin babban gari zuwa ƙawayya halin yake muku da yanzu gaskiya babu inda ba a yi ba wannan abu kuma da yan kwantiragi da wanda suke suna da matrikil kowa da kowa abu ya shahe shi kuma muna dibin kurakuran da aka samu saboda mu gyara su ba dan wa'ancan an ba sun tafi ne za a cewa kaman babu mu a'a akwai mu mushanni amma matsalar da adda koi an tattara su wuri guda ne inda suke sun yawa ko kuma inda kamata a warwatsa su a rarraba su a yankin da muke nan gai kenan kuna labarin cewa duk waɗannan malaman da abin ya shafa sun riga sun kai inda aka tura su to kun san a wada abai ke kowa ne shike tayar kanshi da iya shirya mun yi communique mun ta basu a din karshen wannan watan eh, wanda duk bai je wurin aikin shi ba za mu ɗauka kamar yaƙi tahiya ne kuma a dokance akwai abin da ya kamata a ɗaukar mishi kamar mataki Sandikar malaman koyar da ilimi mai zurhi da bincike sun sake tsunduma yajin aiki na kwanaki uku aji na biyu kenan. Yajin aikin da ya soma ranar Litinin da ta shuɗe wanda kuma yau ne yake ƙarewa. A jiya sandikar ta samu tattaunawa da mahukuntan sashen nasu, komi ya fito a cikin wannan haɗuwa ga fasarar bayanin baka so Sahabi babban sakataren ƙungiyar. Gaskiya ba mu ji daɗi ba, abinda muke so ba tare da bata lokaci ba, a yi yadda za a biya malaman jami'ar Tilibiri albashin wata ɗaya akalla, sana a yi jadawalin biyan sauran bashin albashi da kuma na soma aiki da dokoki. Alƙawalin da gwamnati ta ɗauka, alƙawalin za su ɗauki tsawon lokaci, ba abin da aka ƙayyade. Misali dukkan jami'o'i duk wata uku ana zuba musu kashi ɗaya cikin hudu na kasafin kuɗaɗensu domin tafiyar da ayyukansu, biyan albashi da sauransu. Na an cika alkawali amma yana ɗaukar lokaci wani bi sai an kwashe sati biyu zuwa uku kafin jami'o'i su samu kudaden mun shaida cewa za mu sake shiga cikin yajin aiki Bayan girkin dokar ko taɓaci da aka sanya shimfiɗar gundumomi da dama a cikin yankunan Tilabiri da Tawa masu iyaka da ƙasar Mali, mahukuntan ƙasar Nijar sun ƙara ƙarfafa matakan tsaro inda aka hana duk wata zirga-zirga bisa motuna shimfiɗar karkarar. Gundumar Ayaru na bisa wannan doka. Shugaban gunduma Jandori Shi Algarher ya yaba da wato gudunmuwar da al'umma suke kawo. Mutari Muhammadu me yace? Tara ga wata Oktoba mun samu umarni daga sama inda aka umarce mu da mu hana zirga-zirgar motuna a cikin duka faɗin yankinmu. Don haka muna son shama'a su ba mu haɗin kai na aiki da wannan mataki. Duka da yake shama'a sun ba mu haɗin kai suna ci gaba da ba mu haɗin kai ba matsala. Mun san abin akwai damuwa da zarar aka hana zirga-zirgar ababen hawa. Amma tilas ne ya kama. Ina ganin idan sha'anin tsaro ya daidaita a yankin to a lokacin gwamnati tana iya soke wannan mataki. Duka abubuwan da muke yi domin kare manufar ƙasa ne da ƙasa, manufar ƙasa ne da 'yan ƙasa. Muna so a gane haka. Mun isa arewacin ƙasa. An gudanar da wata haɗuwa jiya da maraice a gada tsakanin kwamitin tafiyar da tsarin da ke mayar da hankali ga lamuran kwararar bakin haure ta hanyar Mediterania teku kenan da kuma ta hanyar Sahara tare da tsohin mutanen da ke madugancin bakin haure a garin Agades. Menene dalilin wannan haɗuwa? Asumana Shina ya fasar ramuna bayanin Yadi Haruna jagoran kwamitin. Le but euh, de la rencontre, c'est que nous sommes en train Makasudin haduwar shine muna nan muna samar da tsare-tsaren ayyuka domin sanin ire-iren abubuwan da kwararar bakin haure ta kumsa. Sai mun ji ta bakin dukkan bangarori. Akwai bakin haure, akwai masu safara, akwai hukumomi, kuma akwai kungiyoyin kwadago, sannan akwai al'umma. Saboda haka ne muka zaɓi mu zo Agadas domin kaddamar da ayyukan kungiyar mu da kuma jin ra'ayoyinsu game da kula da sha'anin kwararar bakin haure da ayyukan da suke gudanarwa da kuma yadda za mu haɗa gwiwa nan gaba domin samun ingantattun labaru. Mu ma ba mu ji daɗin dokar ba, amma ba za mu yi Allah wadai da ita ba, domin ba mu da cikakken sani a kan lamarin. Sai an waye mana kai, sai da tuni mun gano cewar ayar farko ta dokar ta saba wa wasu dokokin CDAO. Har yau dai a kan maganar wannan bakin haure fiye da mutum tamanin 'yan asalin ƙasashe 20 ne suka hallara a Zurich ƙasar Swiss a ranakun sha hudu zuwa sha bakwai ga watan Oktoba dubu domin magantawa bisa incin bakin habre. Taron wanda ya haɗa 'yan fara hula da 'yan jarida. Wani matsayi ke ga ƙasar Nijar da ta zama kusurwar da ake bi a wuce. Ibrahim Manzo Jallo, daraktan jaridar Ayir Info, ya yi wa Omar Hamma bayani kamar haka. yau sanin kowa ne ƙungiyar turai ta hana yawon 'yan bakin haure kuma ba su nemi wurin da su tsaye da bakin haure ba sai Nijar musamman Agadas kenan abu ɗaya ne ya kamata a yi ya kamata a zamna a kalli juna cikin idanu a ce wai yaya ne za a yi a tsaye da wannan abun saboda mutane samari dewa mazaje dewa masu yali dewa suke cikin wannan aikin yau ga suna suna suna zamne zancen da muka kai ne can zuri kuma muka faɗi gaskiya eh, ga shi abin da ake ciki agar uh, matasa da da suka hutu daga uh, sauran kasashe na afirka suna zuwa agar suna wuce suna mutuwa cikin tenere wannan abin ya kamata a dibe shi a dibe shi a san abin da za a yi a gyara ibrahim manzo jallo kuka saurara daraktan jaridar ayira yanfo Yau da ‘yan kwanaki da zaran dare ya yi ana fuskantar sabkowar sanyi daga kuma safiya ta waye sai kuma hazon ƙura ko ina. komi ke sanya haka mu saurari fashin baki daga bakin kacalla lawan kabciya shugaban sashen da ke kula da hasashen yanayi a ƙasar Nijar. Euh, ba a cikin lokacin sanyi ne za mu shiga kai tsaye ba, za a samu wani ɗan lokaci inda za a yi sanyi cikin dare da safiya, a kuma yi zafi da rana. A kwanaki uku zuwa hudu masu zuwa, ƙura ce ake yi akwai ta ko a yamai inda iyakacin gani sosai yake a metar dubu hudu zuwa metar dubu biyar a talibir ma haka ne amma ƙura ta fi karfi a gabashin ƙasa inda a mai ne ba iya ganin wani abu sosai da nisan metar dubu hudu hakan zai ci gaba har gobe amma daga ranar alhamis yanayi zai soma daidaituwa a gabashi sannan zuwa tsakiya da kuma yammacin ƙasa a gaida asumana shina da fassara Fannin wasannin motsa jiki tawagar ƙwallon ƙafa Mena Kade da ke halartar kwamfalar kofin duniya UDSET a yau bisa fafatawar wicem da final an fudata daga jerin kwamfalar. Ƙasar Ghana ta ci nasara akan Mena Kade da ci biyu da banza. A wani bangare kuma yau da maraice ne aka soma kwamfalar kofin Afirka na Marakana a birnin Bamako ƙasar Mali. ƙasa goma sha hudu ke halartar kwamfarar su ne benin cote d'ivoire burkina faso togo gabon guinea kamaru da niger da kuma ƙasashe da aka gayyata kamar su canada ilkomor faransa sued belgium da kuma guinea biso tawaga biyu ne niger ta jera a cikin wannan kwamfala mu shaida muku da cewar 'yan kwallon kafa na niger da ke taka leda ƙasashen waje dauda kamilu da ke taka leda a kanton a koton sport garwa ya zama gwarzon zakara da tukwicin takalmin zinari a kwamfalar ƙasar kamaru ta shekara 2017. sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Shirye-shiryen Studio Kalangu kuke sauraro daga nan babban birnin Yame. Muna da karfe biyar da minti arba'in da biyu, yanzu kuma ga shirinmu na musamman. Batar yara a garin Maraɗi ya kasa samun mafuta. yara bayan sun fito daga cikin gidaje su kan ɓace kamun uwaye su hankalto su neme su kuma sai su ba da sanarwa a kafofin rediyo masu zaman kansu abokin aikinmu muhammad mamman ya aiko muna da wannan rahoto A tsaye a gaban mai tarban baki ta radiyo garkuwa maraɗi, wata mata mai suna Gwamma, 'yar kimanin shekaru arba'in a duniya, ta zo yin sanarwar ɗanta da ya ɓace. Idanunta sun kumbura, alamar ta yi kuka sosai, ta kuma bayyana yadda yaron nata ya ɓace. Na zo cigiyar ɗan magajina, kuma ɗan magajina yana tulinta. Rajimu a ba ni nan, ta ba shi ƙargo ya so mata magani, ko na zo ban iske shi ba. Kana gan da rayuwa take, ban ji daɗi ba, ko kaɗan na. Tun kafar rediyoyi masu zaman kansu mutane kalilan ne ke kaiwar yaran da suka bace a ofishin 'yan sanda sun fi ganewa su sanarwa a gidajen rediyoyi. Salisu Isa, daraktan shirye-shirye na radiyo garkuwa, ya yi karin haske a game da girman lamarin. Za ga an kawo yaro na radiyo ya yi ni zungur ba wanda ya zo neman shi. mu kuma nan da yake ba a share muke ba sai mu kai su gidan sarki ko komisariya akalla ga yini ana yi a samu yaro bakwai takwas wani bi hahiye da goma wanda an kawo su sun bace kaga wannan ba karaman matsala ba ce abin da ma ke kara sa tashi hankali yaran da ke bace za gani yaro ne wani bai wuce shekara ɗaya da wani abu wani biyu wani uku sakacin musamman ana da gaskiya ya yi yawa Daga nasa bangare Yahaya Bage shugaban ma'aikatar kare yara ya ce dole sai rediyoyi da ma'aikatarsa sun hada kai wajen gano iyayen yaran da suka bace a sukake idan ba haka ba za su iya share kwanaki da dama nesa da iyalansu. Su 'yan jarida abin da muke fata gare su shine idan aka samu labarin yaro ya bace ko kuma dauki yaro su shaida mu mu mun samu tunda muna zuwa muna komunike shine wato abin da muke jira gare su. da yau babu ma abin da ya shamu kai nan garin maradi kamar wannan yana abun. na bacewa yara. Ya yi yawa fit tsakani da Allah duk sai Allah muna samun ba su ɗaya ba su bi ba a ce shi an samu yaro ya ɓace ba amma cikin binciken da muka yi muka gano da cewa lalle akwai wasu abubuwa da ke sa wani abun suna abubuwa musamman rabuwa aure tsakanin mata da miji. Wani bincike da ma'aikatar kare yara ta maraɗi ta gudanar ya nuna cewa yaran suna ɓacewa ne sanadiyar sakacin iyaye wasu magidanta idan suka fita tun da sanyin safiya ba su dawowa gida sai cikin dare sosai saboda harkokinsu na kasuwanci su kuma mata ba su iya kula da yaran kasancewar suna da yawa sosai. Duka duka nan muka zo ƙarshen shirin na labaru da harshen Hausa a madadin Mustapha Mamman Sani da ya sa ido a daidaiton shirin Adama Dawaki editan maraicen yau da sauran abokai da suka dafa muna anan ni naku ɗan badan da Arlit ke muku sallama mu huta lafiya.